E, sai ku subscribe ku danna mana karrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Arewa Team TV a nan ne kadai sannan a babu don mai sauya ba mu kuɗi ba mm, da kan zo babba gaji kargo ku sun zo abokanai na bara duka mun zo ku bani amshin hmm. ku bani amshin daidai na ce ku bani amshin daidai na ce ku bani amshin mabaratan zamani a bamu domin manzan Allah sannan a bamu domin mai sauriya ku bamu dan shi ku bamu dan shi siya me ina ga ya sai ka migo in babu ɗauko na wannan ka migo ɗauko ka yauran teku wani sadaka dan annabi muhammad ka je can ku karke ku karke ku ba dan Allah ya ba mu eh, ku bamu dan Allah jama'a ku bamu dan Allah mm. ku bamu dan shi ku bamu mu domin bai'a addini eh, a bamu mu domin manzan Allah sannan a bamu. gaishe ku ba mu danshi wani dan to sai a ba mu kuɗi da kan zo ranar da baka da shi mai baka ba shi da shi rannan da kai da barawo shawarar ku daya haka take wannan me zan yi da shi sadaka kai ne dan karamin cikin mu ba kai ne dan mitsitsi Habadalla. Kai dai karɓi rike tukuna. Kai ne ƙaramin ciki. Ai lissafi ba ci. Tuwon girma mai yau sanama. wannan fa shikenan naka farawa dai akai ko a dan safa magana sama kama a dan safa gudun da aka yi ne yan karota wa wannan muka ku gudu gaskiya muka shirya duk ba ƙarya muke ba a asafan <coughs> yo ga manya ƙasa a bani jajaye ka bani na rike wannan in zama noti a dinga kwashe kwata da ni ba shi ya gama tukuna ni wannan me zan da shi ko biyu za ku rike wannan to ni kuma ba mu biyu na kenan eh. ka san Allah da Qur'ani ya karo ba zan ba zan rufa ba cikin mu ya duk cikin mu ya fi lalura mu ya fi lalura alaikum assalam an ba ni kaza kai da canje tina wallahi da sai sani giwa kai elzabis me i kawo ka gurin mu kai kuma ai ko ka kai ko daya kai me na wani abun nan kawai za ka wuce baka san me muke za ka ce me muke yi faɗa abin da kake me kaka hanya rabon da in ga kuɗi irin wannan tun ina ƙauye ah. to bakin kwana ka ko tsine ma akai ko ɗaya ko ɓarawo ne kai ko ɗan fashi ina da sana'a ta ko a ƙauyen mu me faru ban sani ba ko za ku iya taimaka mu a ƙauyen mu Ke, ma, daga ina kike? Daga wurin wannan ɗan yaron kike ko? Ki tsaya ki je, ki ya ce in sanar da ke, ki nemi mai sana'a ba wannan yaron ba. Don kar ki ja min salalan tsiya. Gaskiya na ki bai yiwu ba ki kashe min nawa. Ko oh, umma ba ni ina son shi ba. ko agogo yawa sanyi ai abin mamaki bani da sassafa kariya a kwalla ma kira ai ka san abin da mamaki ka bi dandanan dandanan haka da sassafe eh na kira ka ne akan wannan yarinya wace yarinya tana yi wa mutane rashin mutunci ne ka zo ka neme ta. Makwabko, kin san yarinyar nan abin ne ta girma. Ba ma sa a ta bace. Kai ma ka taso cikin rufin asirinka da gonanka. Ka zo ka neme ta. Gwaggo ba na son a samu matsala. Ka san abin da ya sa na ce ka zo ka nemi yarinyar nan? Zuriyarmu ba su da yawa. kuma alhaji ya nace ba zai ba wancan yaron ba saboda haka na ce ka zo ka nemi wannan yarinya to yanzu to Allah zan je in jaraba to jaraba to sai an jima to a gaishe su yawa sai an jima kin san yanzu gona to eh, ba da sa'a to ba koma. aure ka samu kenan wani aure na samu ai mamanki ce ta mai sha tara ta arziki ta ce tunda yadda muke yan uwa da ku me zai hana in zo nema aurenki shine ni ma na ga yanayin yadda garin nan duka ba wai sa'a na irin dukiyar da na tara ni manomi ne gagarumi kowa ya sani kannan amalanke shanu kanta guda biyar gare ni kuma duk garin nan ba wanda ino mariɗi kamar yadda na noma kai soko na ga sunan naka yayi kama da kai to bari ka ji in gaya maka kana ji na ka kalle ni da kyau ni ba sa'an ka bane sule nake so kuma kaf garin nan kowa ya sani ni ba sa'an ka bane ka je ka nemi daidai da kai amma ni na wuce sanin ka kwarai kuwa ina son shi yana so na koya yake ka ganni kalan ka ne kala na aikin banza yi wa jaki wanka nan ne ma ma ake a tusa min ke saboda ba ni gaba daya a gidanku ki nema abin arziki sai ki je ki nemo wa kanki tsiya in kunne ya ji jiki ya tsira ba na son ka ba na son ka ba na son ka